Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To jama'a sai dai mu ce kurunkus ta tabbata tsohon sarkin Kano sarki Muhammadu Sunusi na biyu zai dawo karagar masarautar jihar Kano. ta tabbata inda a yanzu haka majalisar dokokin jihar kano sun yi na zama na ɗaya akan duba ƙudurin da ya bawa gwamna abdullahi umar ganduje tsohon gwamnan jihar kano daman da ya soke sarki sunusi ya soke sarki muhammadu sunusi daga matsayinsa na sarkin kano a baya inda ya maye gurbinsa da sarki aminu ado wanda kuma daga bisani ganduje ya rarraba masarautun jihar kano zuwa kaso biyar wanda wanda ita gwamnatin kankwasiya tun kafin ta zo take cewa fa wannan sanda na masarautu biyar dinnan da gwamnan jihar kano ya bayar ko kara ya bayar to yanzu haka magana ta taso yanzu maganar da muke muku insha Allahu za mu haɗa ku da da shugaban majalisar shugaban masu rinjaye na majalisar jihar kano a jirin hirar da aka yi da shi da kuma abin da yake faɗi a kan haka a yi sauraro da kallo lafiya gane ne majalisar ta cimma matsaya cewa lalle akwai bukatar a waiwaici wannan magana ta masarautun Kano wadda aka yi mata gyaran fuska a dubu biyu da goma sha tara lokacin gwamna Abdullahi Umar Ganduje kuma a lokacin ne ma aka kirkiro waɗannan majalisu hudu ya hada da ita cikin Kano wato a sarkin Kano ya zama wato masarautu biyar kenan kuma idan masarautu zai suna a lokacin ne ake tsaka da takun saka da sarkin kano na goma sha hudu muhammadu sanusi na biyu kuma majalisa ta ce ya kamata a kalli dalla-dalla yadda har ma aka kai ga naɗansu waɗannan sabbin masarautu da kuma yadda aka cire shi sarkin surusi. kamar zuwa yaushe ne ake sa ran ita wato su 'yan majalisar za su yi muhawara akan wannan doka eh ana tsammanin kamar zuwa gobe ne 'yan majalisar za su kafka muhawara sosai akan wannan batu kuma akan haka ne da sun ciki shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar kano honorable lawan hussaini dala wanda shine tun da farko ana shiga majalisar a yau ya gabatar da wannan magana ya ce na lalle a ɗauko dokar a kalle ta ga ƙarin bayanin da ya yi. Yau kurin abin da muka yi mun bukaci a kawo dokar gaban majalisa don yi mata gyare-gyare. Kuma Allah da mun zo karatu na biyu shine za mu yi fashin baki cikakken jawabin abin da dokar ta kunsa da yadda muke son a gyara ta ta kasance shi kenan. Amma ko kamar me kuke so ko ya kuke so a gyaran ya kasance? a ba na son yi rigataren gwada ka saurara gobe ko jibi za mu karatu na ji wannan doka sai ka zo sai ka ji cikakke watakila in kana zaura majalisar dokoki ma ba sai ka neme ne ba sai ka ji da kullum. ka wannan ya kawo karshen eh, batu da ake ta yi da ya majidi na cewa lalle lalle sai kun waiwai wannan batu na masarautu ta tabbata kenan a ma ka san yana daga cikin sharaɗi da alkawari da jagoran mu ya ta faɗa cewar wannan sanduna da aka wasu kokara ce so wataƙila ƙarshen ne ya zo kamar yadda ka faɗa inda bai zo wai ba za a kirawo abin gaban majalisa ba. wani rabin lawal hussaini dala nan ɗan majalisar dokokin To alhamdulillah ‘yan uwa an ji yaca shugaban ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar Kano kuma kuma shugaban majalisar masu rinjaye a majalisa ta jihar Kano wato an ji yacca ya fito ya bayyana wa duniya cewa lallai wannan masarauta lallai wannan sarauta ta jihar kano yanzu ga masarautu biyar ɗin nan gaba ɗaya za a rushe su inda ya tabbatarwa da al'umma cewa in ba a manta ba a baya a baya lokacin da gwamnatin kwankwasiya take kamfen tun kafin ta zo take yin faɗi cewa wa'annan masarautu da gandoje ya kafa kuma ya cire sarki a doba ya sarki sunusi ya maye gurbinsa da sarki Abi da Ado Bayero da sauran masarautu guda hudu wanda ya zama kenan an kasa masarautu masarautar jihar Kano ta koma sarakuna biyar wa'annan sanduna na sarakuna da aka ba su dukkanin su kokara ne an ji yace ya kara maimaita cewa lallai fa wannan magana ta taso kuma ya tabbatar da cewa ana nan ana aiki a kan ta za a yi zama na biyu kuma mutane su zara ido za su ga abin da zai faru wannan yana tabbatar da cewa lallai sarki sunusu ya dawo mulkinsa a matsayinsa na sarkin kano yanzu haka